barkan barkanku da wannan lokaci, barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin Ruhin Jarintaka na marubuci Umar Muhammad Sangaru, wanda ni shirai Usman Inkiya percent ke karanta muku a nan tashar Kansakali TV. Kada manta a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka dora sabon littafi. So jama'a dan Allah a yi mana haƙuri So kusan kwana biyu kenan ba a ji ni ba. So gaskiya kwanakin nan ba sai dai ku taya ni da addu'a. Domin tun wancan satin gaskiya har wannan satin zazzaɓi nake wallahi. So sai in je ni da rana lafiya amma da daddare kuma, kuma da daddare ne nake karatu sosai. Da daddare kuma sai zazzabi kuma sai ya rufe ni. Amma kuma da safe sai in je ni. So gaskiya za ku ga ina littafin bai wani zuwa akai akai saboda wannan halin da nake ciki ne. su amma yau na ɗan ji ƙarfi a jikina gashi nan dai na karanto muku za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata yarinya margani ya fusata ya duka wa dakarun nan tsawa ya ce ku ta sha ƙarya ba ku isa ku iya kama ni ba na rantse da kaifin takobi na yau ɗin nan sai na tarwatsa ku ko da waɗannan dakaru suka ji kalaman margano sai suka fusata fusata mai tsanani suka zazzaro kulaken dukansu suka afka masa da yaƙi aka garkame da mugun yaƙi yarima margani ya wanzu a tsakiyar dakarun nan yana ta kai musu sara da suka a takobinsa su kuma suka wanzu suna ta kawo masa duka da kulakensu ba a shafe lokaci mai tsawo ba yarima margani ya fuskanci cewa waɗannan dakaru suna da tsananin horon yaƙi wanda ya fi nasa tsananin zafin nama da juriyarsa ne kawai yake kwatarsa a duk sa'ad da sai kawo masa duka da kulkin da ke hannunsu da zarar ya sa takobinsa ya tare sai ya ji tamkar katon dutse aka kwada masa kafin a jima kaifin takobinsa ta fara dakushewa lamarin da ya sake ɗugunzuma hankalinsa kenan yariya ya ta karkare iya iyawarsa ya sari ƙirjin ɗaya daga cikin dakarun take ƙirjin ya tsage jini mai yawa ya feshi badakaran ya kwarara uban ihu ya kai wa marganu wawan duka da kulkinsa marganu ya kauce kulkun ya doki wani karamin dutse da ke gefe guda take dutsen ya tarwatse shauran dakarun kuwa ko da suka ga an sari ɗan uwansu sai suka fusata suka rufe wa margani da duka gaba ɗayansu tamkar za su cinye shi ɗanye da yake sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi wannan karan suka fara samun nasarar dukan jikin marganu da wa'annan kulake nasu tuni hankalin yare margani ya dugunzuma saboda a wannan karo sun hana shi takat kafin ya ankara wani sadauki ya gabza masa duka a wuya da kulkinsa saboda ƙarfin dukan iriyar ya sama ya faɗo a sume wayannan dakaru suka saka sarkoki suka ɗaɗɗaure shi gaba ɗaya tun daga kansa har ƙafafuwansa a ɗaure suke Mazakaran da yarinyar Murgani ya ji wa rauni a kan ƙirji ya zo gaban Murgani ya watsa masa ruwa, Murgani ya bude idanunsa ya tsinci kansa daga cikin sarkoki yana shirin yunkurin tsintsinka sarkoki kenan wannan Bazakare ya daga kurfinta sama ya yi wa Murgani wani kwakwaran duka a ka, take kan Murgani ya fashe, jini ya fara zubowa yana wanke masa fuska. Badakaren ya bushe ga dariya, ya sa hannunsa guda ya mangare Murgani a wuya, take Murgani ya sake sumewa dakarun nan suka ɗauke shi bisa dawakansu sannan suka juya suka nufi hanyar da za ta kai su kurkukun mutuwa so a nan muka kawo ƙarshen babi na goma sha shida mai taken dakarun masifa za mu ɗora da babi na goma sha bakwai mai taken horo lokacin da sarkin ɓarayi barban ya gama yi wa aimarul faris bayanai akan satar da za su je su yi a birnin askandariya sai maganin faris ya tashi ya koma cikin wannan ɗaki inda jarumariya ke kula da mahaifiyarsa tun daga nesa ya hango jarumariya tana baiwa mahaifiyar tasa abinci a baki tana ci kaɗan kaɗan wani irin hawaye mai nuna tsantsar tausayi ya zubo daga cikin idanun aimanul faris ya gagara ƙara sa'awa inda mahaifiyar tasa take har jarumariya ta gama bata abinci sannan ta taso ta nufo inda yake tsaye tana zuwa ta dube shi ta ce lafiya ka tsaya a nan aimarar faris ya goge hawayen idanunsa ya ce ba komai ba ne ya sa ce ga na tsaya a nan ina ta zubar da hawaye face tausayin halin da mahaifiyata take ciki tabbas duk wanda ya jefa ta cikin wannan hali sai na hukunta shi sannan kuma ina so na baki haƙuri gami da sanar da ke cewa ranar sha tara ga watan disamba za mu je birnin askandariya domin yin wani gagarumin aiki Barban ya ce min aikin yana da hadari sosai don haka daga yau zan so ma karawa zan so ma ƙara baiwa kaina horon yaki Ki ci gaba da kula da mahaifiyata har zuwa lokacin da za mu dawo daga wannan aiki. Jarumariya ta yi murmushi mai taushi ta ce, In dai ni ce ba ka da damuwa, mahaifiyarka mahaifiyata ce. Tabbas Aimarul Faris ya ji daɗin wannan kalami nata. Bai san da ya sumbaci goshinta ba sannan ya wuce inda mahaifiyarsa ke kwance. ya zauna a gefenta har wannan lokaci idanuwanta a rufe suke ya ɗora hannunsa a kan hannunta ya ce sannu umma bisa mamaki sai ya ga ta yi murmushi amma bata buɗe idanun nata ba wani farin ciki ya lullube aimanar faris ya sumbaci hannunta sannan ya fice daga cikin ɗakin Jarumariya ta bi shi da wani kallo irin na ma'abota bege Aimarul Faris na fitowa daga cikin wannan ɗaki ya wuce kai tsaye zuwa wani ƙaton fili wanda aka cika da abubuwan motsa jiki da kuma kayan yaƙi waɗansu zabga-zabgan takubba guda biyu Aimarul Faris ya ɗauka ya ta kai wa iska sara da su. idan ka ga yadda Aimarul Faris ke wasa da waɗannan takubba sai ka cika da ɗanganin mamaki yana cikin wasan ne ya ga jarumariya ta shigo cikin wannan fili tana mulmushi Aimarul Faris ya dube ta ya ce me yasa kika biyo nan Riya ta taho inda yake tsaye ta ɗauki wata giyar takobi ta dube shi ta ce, Shin ka manta matsayina ne, ni ce fa ‘yar sadauki jarata mai bayar da horo kuma na gaje shi, yanzu sai ka faɗa min wani kallon salon yaƙi kake so a koya maka, Imam Faris ya murmushi ya ce tunda nake a rayuwata ban taɓa yin gumurzu da zaki ba ina so ki koya min yadda ake fada da zaki ba don komai ya fada mata haka ba sai dan yana so ya fara shirin yaki da waɗannan dakaru masu fa biyu da mai gida bulban ya bashi labari tunda an ce rabin jikinsu na zaki ne rabi kuma na mutum to tabbas za su yi ƙarfi kamar zaki sannan yanayin faɗansu zai iya kasancewa kamar na zaki ne shi zaki makaman faɗansa su ne fiƙaƙƙun haƙoransa faratan hannunsa da kuma ƙarfin jikinsa mafi yawancin lokuta zaki tsalle yake ya tsirga a kan mutum sannan ya turmushe mutum a ƙasa daga nan sai ya kafa haƙoransa a wuyan mutum har mutum ya mutu idan mutum yana so ya kaucewa hare-haren zaki dole ne mutum ya koyi tsalle mai nisan gaske domin idan ya ga zaki ya yi tsalle zai faɗo a kansa sai ya yi tsalle ya faɗi gefe guda sannan kuma dole ne mutum ya iya sarrafa takobi da kuma tala sawaye a ƙasa yadda da zarar zaki ya tsalle kafin ya tsirga a kan mutum zai iya tala sawayensa ya ƙasa sannan ya yi amfani da kaifin takobinsa ya farke tumbin zakin yana ga idan ka koyi wa'annan dabarun yakin za ka iya cin nasara akan zaki amma me yasa ka yi tambaya akan zaki kaɗai Almarar Faris ya murmushi ya ce, Saboda mai gida Barban ya ce min dakarun da ke tsaron abin da za mu je mu sato siffa biyu gare su, rabi zaki, rabi mutum. Jarumariya ta cika da tsananin mamaki ta ce, Siffa biyu fa ka ce, Almarar Faris ya amta mata da cewa, kwarai ma kuwa, amma an ce asalinsu waɗansu mayan aljannu ne da ke rayuwa bisa wani ƙaton tsauni. Jarumariya ta ce, Tabɗijan, yanzu dai zo a fara baka horon ko? imam al-faris ya bulmushi sannan ya matso kusa da ita jarumariya ta daka wani wawan tsalle sama ta jira a can gefe guda nisan kamu sha biyar imam faris ya cika tsananin mamaki ta dube shi ta ce ya yi ta ce ya yi abin da ta yi imam al-faris ya gama iya tsallensa amma ko nisan kamu goma bai kai ba ta ce ya dage iyayinsa a yi koyai ta gwadawa amma da ƙyar ya samu ya tsalle mai nisan kamu goma Jarumariya ta dube shi ta ce, “Idan ka zo yin tsalle, ɗauke numfashinka za ka rinka yi sannan idanunka su kasance a kan inda kake so ka tsirga.” Ko da Aimarul Faris ya gwada yin hakan sai ya tsalle ta kusan kamu goma sha hudu al'amarin da ya sa ya cika da tsananin farin ciki kenan. Cikin kallo mai cike da jinjina Jarumariya ta dube shi ta ce, “Tabbas ka kasance mai hatsaka. kuma ka na aiki sosai. Haka dai Jarumariya da Aimaru faris suka ci gaba da baiwa kansu horo a cikin wannan fili har tsawon sa'anni bakwai. A lokacin da rana ta faɗi, Aimaru faris ya yi wa Jarumariya bankwana sannan ya juya ya fice daga filin horon. Jarumariya ta ji kamar ta kamo hannun Aimaru faris domin ta bayyana masa abin da ke cikin ranta, amma sai ta fasa sakamakon tuno wani abu. saukowa suke daga saman wani ƙaton tsauni sanye cikin baƙaƙen tufafi masu ratsin ja sadaukai ne majiya ƙarfi masu yawan gaske don haka baka isa ka ƙirga su daga kallo ɗaya ba dukkaninsu suna zazzaune bisa wa'yansu irin ingarmin dawakai ƙosassu farare masu baƙi-baƙi ta wuya sadaukan sun kasance a jere a sahu guda a yayin da wata kyakkyawar sarauniya ke zaune a gabansu bisa wani jan doki idan mutum ya ƙare wannan sarauniya kallo zai fuskanci ba wata bace illa rauziya mai mulkin tsaunin bardasa sarauniya rauziya ta shiga ta kayan yaƙi mai ban tsoro gaba ɗaya jikinta a lullube ki da sulke mai launin shuɗi a gadon bayanta ta rataye waɗansu zabga-zabgan takubba guda biyu masu tsananin kaifi da tsini akwai ta kuma waɗansu ƙananun wuƙaƙe ne guda hudu ta rufe kanta da hular ƙarfe gashin kanta kuma an ɗaure shi a waje guda kana kallon ta ka ga mace mai kamar maza kuma ba sadaukiya wani abin mamaki shine duk irin tsananin wahalar da yarinya margani ya sha wajen hawa kan wannan tsauni sarauniya ya dakarunta tafiya sake cikin kwanciyar hankali suna gangarowa daga tsaunin ba tare da sun faɗo ƙasa ba kai ka ce akan turbaya suke tafiya Sarauniya lauziya na riƙe da kalar taswirar da aljani su ya ba su wacce ke nuni da duk wurin da Yarima margani yake a faɗin wannan duniya. A wannan lokaci hasken na tsakanin birnin Hirtoliya da birnin mashkar kuma hasken na tafiya ya tunkari birnin mashkar wato hasken na nuni da Yarima Morgana ya taso daga birnin Hirtoliya ya nufi birnin mashkar inda ya mugun gamo dakarun masifa har suka kama shi. Lokacin da sarauniya Rauziya tare da dakarunta suka sauko da kan wannan tsauni, sai ta daga hannunta sama dakaru suka tsaitsaya kuma suka yi tsit tamkar mutuwa ta gifta. Ta jiyo ta dube su sannan ta fiddo wannan taswira ta daga ta sama ta nuna daidai inda hasken yarinyar Margani yake. A wannan lokaci tuna an isa da yariya Margani cikin kurkukun mutuwa. Wannan haske da kuke kallo, in ji sarauniya Rauziya cikin yarensu. shi ne daidai inda tsinanne gani yake. Kamar yadda wannan taswira ta nuna wannan waje da yake kurkuku ne watakila akwai laifin da ya yi masu har kama shi. Koma dai ina ne mu kan bai shafe mu ba abin da muka sani kawai shi ne sai mun kamo wannan tsinanne mun gurfanar da shi a gaban mai girma Birzasa. Babu tsoro, babu gudu, babu ja da baya. Lallai sai mun kama wannan shaiɗani. daga wannan waje zuwa wannan kurkuku tafiya ce ta kusan wata guda don haka dole ne mu zage dantse mu ta tafiya babu dare babu rana babu batun yatsa zango sai ta kama dole dole ne mu kamo margano sarauniya rauziya na gana faɗin haka ta zabi dokin talgudu ta nufi cikin ƙungurmin daji dakarunta na take mata baya suna yi mata kirari gami da wasa ta duk wanda ya hango wannan rundunar ta sarauniya lauziya daga nesa walau aljannu dabbobin daji ko dodanni sai kaga sun arce saboda tsananin kwarjinar rundunar da kuma karfin sihirin da ke tashi daga jikin sarauniya lauziya mai sanya razana gami da tsoro a zukatan masu kallonta so jama'a za mu dakata a nan a cikin karatun littafin ruhin jagantaka na marubuci umar muhammad sangaru wanda ne shiraihu usman inkiya na tinafa ke karanta muku a nan tashar kansakali tv so kada a manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi